An lalubo sashin Hausa ne na muryar Amurka a kan mitoci 1622 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu Afirka kan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da FM Nomad da kuma Dalal FM. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 26 ga watan Yulin shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya. tokanin sun hada da labarin wani mutum a japan da ya dauki wuka ya shiga cikin wani gida da ake aji mutane masu nakasa a jiki ya karkashe su da yawa a somalia ma a shabab ta kai wani sabon hari a babban filin jirgin saman kasar sannan yau bill clinton zai magana na ba da hujjojin da yasa ya kamata a zaɓi matarsa ta zama shugabar ƙasa ita ma to a najeriya shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da layin dogon da zai rika zirga-zirga tsakanin abuja zuwa kaduna a gurin wannan kasataccen bukin da aka yi wanda ya kafa tarihin cewa an fara aiki na sabon layin jirgi na zamani sannan za ku ji cewa hukumar da ke kara aukuwar haɗura da aka fi sani da road safety na shirin baiwa jami'anta makaman bindiga domin gudanar da ayyukansu za mu leƙa babban taron jam'iyyar democrat da ke ake yi a birnin philadelphia inda abokiyar mu grace alheri abdu za ta gaya mana halin da ake ciki sannan baya ga haka halima jumarau za ta shigo da shirinta na noma amma fa duka sai kun sha labaran duniya To jama'a ku da wani muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke. Kashe-kashen gilla da wani mutum ya yi da wuka a wata asibitin kwantar da mutane da ke da nakasar jiki a kasar Japan yana nuna cewa ashe ko kasashen da ke jan ba a cika aikata irin waɗanda laifuka a cikinsu ba kuma suke da dokokin da ke sa da wuya mutum ya iya samun makami ga kuma ƙa'idojin ƙai da yawan shige da fice na 'yancin rani duk ba su tsira da irin wannan ta'asar ba hukumomin na japan sun ce suna ci gaba da binciken yadda aka yi wannan mutumin shi kadai ya shiga da wuka a gudun da mutanen masu nakasa jiki suke wurin ana kiransa su ya mayura in kuma ya kashe goma sha tara daga cikinsu kana ya na wasu da yawa yanzu haka 'yan sandan garin sagamihara da ke da tazarar kamar kilomita 40 kudu maso yammacin birnin tokyo an ce sun ma cafke shi mutumin mai suna satoshi masu. dan shekaru 26 da haihuwa wanda shi ma tsohon ma'aikacin wannan asibiti ne inda mutanen da ake kula da su wato ya hallaka su duka daga mutane masu nakasar jiki dai kamar da hamsin ake kula da su a wannan gurin mutane a ƙalla sha uku suka rasa rayukansu a sanadin wani mummunan harin bamabamai da kungiyar tsagirin ashbab ta kai a bakin kofar babban filin jirgin saman magadishu na somalia a yau da safe a daidai lokacin da ma'aikata ke cikin hidimar zuwa wuraren ayyukansu tunda kungiyar alshabab wacce ke da alaka da kungiyar alka'ida din ta dauki alhakin kai farmakin a cikin wata sanarwa da aka watsa a cikin tashar rediyon su ta andalus jami'an tsaro sun tabbatar da cewa bakwai daga cikin mutane goma sha uku da aka kashe duk dogarawa ne da ke aiki da majalisar ɗinkin duniya mazauna unguwar da abin ya faru sun tabbatar da cewa sun ji kara mai tsanani da tashin wato da ta tashi wajajen karfe tara na safe na yankin wani jami'in tsaro ya gaya wa murya amurka cewa akwai dogarawa da dama da ke wa wani kamfani mai zaman kansa aiki da ke kan gadi a lokacin da aka kawo harin to muna baku labaran nan daga sashen hausa murya amurka a washington yau ake shiga rana ta biyu da suma babban taron tsayar da ɗan takara ko kuma 'yan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin lemar jam'iyyar democrats na amurka wanda aka faro shi jiya inda kuma fitattun 'yan siyasa na jam'iyyar din suka fito suka yi ta jawabai na neman ɗinki duk wata barakar da aka fuskanta a can baya lokacin da ake yakin neman zaɓe da daga cikin wanda ya gabatar da jawabi jiya shine sanata bernie sanders wanda shine ya zo na biyu bayan ita hillary clinton din a lokacin yakin neman zaben wanda kuma a jiya ya fito ya bata cikakken goyon baya har ma yake ara shi ga abokin takararsu wato donald trump da shi sun yake cewa amurka tana bukatar shugabannin da ba sa zagin mutane iri-iri kamar su latino da musulmi da mata da baƙaƙen fata da kuma tsofaffin sojoji to sai dai kuma shi ma donald trump din ya mai da amsa a wani sako da aika ta hanyar sadarwa ta twitter inda yake cewa ai sanders dai ya ba da kai ne bori ya hau kawai kuma ya yi wa miliyoyin magoya bayansa butulci sauran wani suka jawaban a jiya sun hada da michelle obama matar shugaban amurka na yanzu a yau kuma ana sa ran masu jawabai za su hada da bill clinton tsohon shugaban amurka kuma mijin ita yar takarda ta yanzu hillary clinton hukumomin kasar afghanistan sun ce sojin kasar sun halaka mayakan isis fiye da 120 da suka hada da manyan kwamandojinsu kuma sun cafke wani sansaninsu da ke lardin Nangarhar inda kasar ta yi kan iyaka da pakistan wani kakakin gwamnatin wannan yankin ne ayatollah kogiyani ya ba da wannan rahoton a hirarsa da wannan gida na rediyon murya amurka sai dai ba a tabbatar da sai hancin ikirarin da ya yi ba ya dace an kai harin akan 'yan tawaye ne a ranar asabar da ta shige sawayi kaɗan bayan wani hari da suka kai a birnin kabul rahotanni daga ƙasar china sun ce hukumomin ƙasar na can suna ci gaba da ɗaura ɗamara na sakatar naki akan masu amfani da hanyoyin sadarwar zamani na duniyar gizo wato intanet da kuma hukumar kayan da amfani da irin wannan hanyoyin ta china ta cac ta fito da wasu sababbin sharaɗa na amfani da ita masu nazarin wainar da ake toyawa dangane da wannan al'amarin sun ce wannan matakin da ake son a ɗauka yanzu yana tafiya ne daidai wa daida da manufofin shugaban ƙasar ta china xi jinping wanda ya shimfiɗa domin tabbatar da cewa masu amfani da hanyoyin sadarwa na intanet suna la'akari da ko manufofin jam'iyyarsu ta communist ko da yake kuma wannan kamar ya saba maganganun bayyana jama'a da shi shugaban ya daɗe yana yi na cewa ai yana so ya kyale mutane kowa ya cin moriyar yancin albarkacin bakinsa ko ta wajen amfani da irin wannan hanyoyin sadarwar na intanet to aka haka ne yanzu aka ce hukumomi za su rinka mai da hankali sosai ga irin kalaman da jama'a za su rinka yi ta hanyar intanet domin dai a tabbatar da cewa ba su karya ka'idodin da aka shimfiɗa ɗin ba. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya shugaban kasar Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin jigilar fasinja na layin dogo daga Abuja zuwa Kaduna. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya mana da wannan rahoto. yau ne gwamnatin tarayyar najeriya da shugaba muhammadu buhari yake jagoranci ta yi buki na kadamar da fara aikin wani katafarin layin jirgi da zai fara aiki tsakanin abuja da kaduna wanda aka shekara goma sha shida tun lokacin da aka fara shi amma ba a kammala ba sai shi gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta kammala shi kuma a yau ta kadamar da shi domin ya fara aiki tsakanin babban birnin tarayyar najeriya abuja zuwa kaduna a gurin wannan ƙasataccen bukin da aka yi wanda ya kafa tarihin cewa an fara aiki na sabon layin jirgi na zamani shugaban majalisar dattawa da takwaran shi na majalisar wakilan tarayyar najeriya da kuma ministoci da gwamnoni da maimai mukarraban gwamnati da 'yan kasuwa suka halarta domin a fara nuna cewa najeriya ta ɗora turba ta shiga jerin ƙasashen duniya da za su yi amfani da layin jirgi domin inganta bunƙasar tattalin arzikinsu da yake tofa albarkacin bakinsa kuma yake jagorancin gudanar da wannan biki shugaba muhammadu buhari shi ma ya jinjina wa kansu da kansu da kuma ma'aikatar sufuri ta ƙasa da duk waɗanda suka taimaka wurin tabbatar da wannan aikin ya kammala domin babu shaka kamar da yake cewa wannan abun farin ciki ne ganin irin yadda aka kaddamar da wannan layin dogo shekaru goma sha shida bayan an fara shi. Passengers and freight on Nigeria's first ever standard gauge rail track to go into operation. This project by a previous administration shugaba buhari ya ce ina matukar farin ciki cewar a yau mun kadamar da layin dogo na zamani mafi daraja da inganci kuma na farko a najeriya wanda zai fara hada-hada a yau kuma da tsohuwar gwamnatin shugaba obasanjo ta fara kirkirowa kuma a yau ya tabbata ina farin cikin kammala shi da kuma kaddamar da aikin shi a yau. Shugaba Muhammadu Buhari ya kara da cewa babu shakka wannan layin dogo daga Abuja zuwa Kaduna zai taimaka matuƙa gaya wurin baiwa al'ummar Najeriya wata kafa ko hanyar da za su yi amfani da ita wurin tafiye-tafiyensu tsakanin Abuja da Kaduna. A haka ne yake baiwa 'yan Najeriya tabbacin cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da ɗaukar irin wannan matakai na haɓaka cinikayya da mu'amala tsakanin ɓangarori daban-daban na Najeriya. kamar yadda shugaban majalisar da ta na najeriya bukola saraki yake bayyana a wurin bukin lalle najeriya ta yi nasarar cewa daga yanzu an dora wani ginshiki wanda zai kai ga najeriya ta farfado daga matsalolin tattalin arzikinta da bunƙasa sha'anin noma da cinikayya tsakanin sassa daban-daban na ƙasar har ma a yi tunanin ya leƙa ƙasashen duniya. remember or do no modern economy today that does not boast of a functional interlinked and viral rail system. The 20 most developed economies in the world today lie on the rail duniya da ta ci gaba ta fannin tattalin arzikinta da kuma samun nasarar haɓaka cinikayya da ba ta takama da ingantaccen layin dogo wato jirgin ƙasa na zamani kuma ƙasashe ashirin da suka ci gaba a duniya sun dogara a kan layin dogo gurin aikewa da motsa kayayyaki da saƙonni da ayyuka daban-daban daga guri zuwa guri saboda haka wajibi ne a Najeriya yanzu da ta shiga jerin waɗannan ƙasashen ta yi haɓasa na gaske domin tabbatar da ta ci morar wannan tsari kuma majalisar dattawa ta Najeriya kamar da ta ba da haɗin kai da goyon bayan ta wurin kammala wannan tsarin za ta ci gaba da ba gwamnatin tarayyar Najeriya dukkan goyon bayan da ya kamata domin fitowa da aikace-aikace da tsare-tsare da za su bunƙasa rayuwar jama'a da kuma inganta sha'anin tattalin arziki da ci gaba a Najeriya. a yanzu dai an sa ido a ga yadda wannan layin dogon zai kawo canji da inganta rayuwa al'umma tsakanin wannan yankunan da kuma kafa waɗansu sababbi da aka tsara cewa za a yi a wannan shekara umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria. to a najeriya har ila yau hukumar da ke kara uku haɗura da aka fi sani da road safety na shirin baiwa jami'an makamai na bindiga domin gudanar da ayyukansu yadda ya kamata daga Legas wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da tasirin da wannan mataki ka iya yi. Shugaban hukumar kiyaye hatsura ta Najeriya, Mr. Boboye Oyeyemi, ya bayyana cewa nan gaba kaɗan ne dai jami'an hukumar za su fara riƙe makamai domin gudanar da ayyukansu na tabbatar da kiyaye hatsuran motoci a kan hanyoyin Najeriya. Mr. Oyeyemi, yadda ya bayyana hakan a wani shirin gidan rediyo da aka gudanar a nan Legas, ya bayyana cewa ɗaukan matakin ya zama wajibi idan aka yi la'akari da irin hatsarin da jami'an sa ke fuskanta a kan hanyoyin Najeriya. Shugaban hukumar kiyaye hatsarin na ƙasa dai ya bayyana cewa tuni wasu jami'an sa kimanin dubu biyar suka samu horo na yadda za a sarrafa makamai domin gudanar da aikin kamar yadda ya kamata ba tare da samun matsala ba. ya ce kawo yanzu mun tura jami'anmu kimanin dubu biyar domin samun horo akan yadda za su rike makamai domin gudanar da ayyukansu muna fuskantar matsaloli akan hanyoyi tsakaninmu da direbobi da ma waɗanda ba direbobi ba akwai abin da ya faru a kwanan nan a nan lagos inda wasu zauna gari banza suka lakaɗa wa jami'anmu duka abin da kuma ba za mu amince da shi ba To koya direbobi suka ji wannan sanarwa na hukumar kiyaye hatsara da ƙasa? Mr. Ojo wani direban tasi ne a birnin Lagos. I don't think that is uh, uh, necessary. or carrying arms between the road safety in the city. ya ce eh mu a ganin mu bai kamata a ce jami'an hukumar kiyaye hatsara sun rike makamai ba domin kuwa irin rike makaman nan na iya zama hatsari gare mu da kuma fasinjoji a hali yanzu ma muna fuskantar matsaloli daga wasu jami'an tsaron da ke rike da makamai to amma baka ganin suna fuskantar hatsari a hanyoyi notwithstanding like all this uh, eh, downfall driver now if they they don't allow them to do their job so and uh, Eh, when they stop them they will not stop eh ko shakka babu akwai hatsari musamman idan aka yi la'akari da ganganci da direbobi irin na 'yan damfo damfo ke yi a garin nan ya kamata a ce an ɗauki mataki amma kuma yadda su jami'an hukumar kiyaye hatsara ke gudanar da aikinsu a cikin birni muna gan kamata ya su fita hanyoyin wajen gari amma yanzu nan da can zaka dinga ganin su al'amarin da kuma ke kawo cikas ga sufuri musamman ma dai na motoci a cikin birane hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa dai hukuma ce da aka kafa tun a zamanin gwamnatin tsohon shugaba janar babangida da zumar taimakawa wajen kawo ƙarshen hatsuran motoci a najeriya najeriya dai yana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da hatsuran motoci ko ababen hawa ke laƙume al'ummar ƙasar inda a duk shekara dubban al'ummomi ke rasa rayukansu baban ya jibrin murya amurka daga lagos yanzu kuma sai nan cikin gida amurka inda a yau ne aka shiga rana ta biyu bayan buɗe babban taron jam'iyyar democrat da ke gudana a birnin philadelphia da ke jihar pennsylvania zina na tuntuɓi abokiyar aikinmu grace alheri abdu wadda ke halartar taron kan abubuwan da taron na yau zai yi kunsa eh to babu shakka a mahmud kamar yadda ka faɗa yau ne aka shiga rana ta biyu a wannan babban taron na jam'iyyar democrat banda jawabai da aka saba gabatarwa yau ne za a kaɗa kuri'a tabbatar da tsaye da ita hillary clinton ɗin a matsayin yar takarar jam'iyyar democrat kuma kamar yadda ka sani shi bani sanders wanda suka yi gwagwarmaya sosai wanda ya gabatar da jawabi wanda ya kasance muhimmin jawabi da kowa ya mai da hankali ya sa eh, kulle domin ya ji yayi shine a yana da wakilai dubu daya da dari takwas da kusan hamsin a hmm. wannan dandali to ana kyautata zaton cewa a wannan lokaci shi ne za a tabbatar da ko su waɗannan magoya bayan bani sanders ɗin nan sun rungumi kadara za su mara ma hillary clinton baya bisa da kuri'un da za su fada to taken taron na yau dai shi ne yaƙi domin ƙananan yara da iyalai tsawon rayuwarsu inda shi tsohon shugaban amurka kuma mai gidan hillary clinton ɗin nan kamar yadda ka bayyana bayyana yadda mai ɗakin sa su sace tsawon rayuwarsa tana aikin tallafawa al'umma da kuma ganin ta inganta rayuwarsu kama daga ƙananan yara da iyalai da kuma ƙasa amurka baki ɗaya mata da suka kafa wata ƙungiya ta da tsamin jama'a kan kyautata rayuwar iyali da mutunta rayukan 'ya'yansu da suka haɗa da iyayen waɗanda suka rasa rayukansu a waɗansu yanayi da ya janyo misalin yau a nan amurka ciki har da nina fulton mahaifiyar tribal martin din nan ba za ta na tabbata ba za ka manta ba eh. wani matashi bakin fata da aka harbe eh wanda baya dauke da makamai da wani jinsin misali ya harbe da bindiga bisa hujjar cewa yana kare kanshi ne hmm. to za su gabatar jawabai yau inda za su bayyana yadda lamarin ya canza rayuwarsu da kuma nuna goyon bayan Hillary Clinton dina a matsayin wanda suke gani za ta fi kula da iyalai da kuma kyautata rayuwarsu. Lura da irin abubuwan da suka rika faruwa a jiya kamar za a iya cewa kenan an ɗinke barakar da ta kunno kai a ita jam'iyyar ta Democrat kenan? da bisa ga dukkan alamu dai za a iya cewa jam'iyyar Democrat ɗin ta kama hanyar ɗinke barakar da ta yi fama da ita biyu bayan farmaton wasu kun yi da aka yi domin ko jiya nan bayan kafin gabatar da jawabai dinnan ana ganin kamar su waɗannan magoya bayan bayan sanders za su ta da kai baya a dandalin wannan majalisa to amma an ga komai da komai ya tafi ba tare da wata ɓaraka ko kuma ta da jijiyar wuya kamar yadda aka yi duk da yake dai idan ka duba dandalin sai ka ce magoya bayan bayan sanders ne kusan ko ina da masu sa rigunan shi ne da masu hotunan shi ne da masu da kwanayen shi ne dai babu shakka yana da kyakkyawan goyon bayan a wurin amma duk da haka ba su nuna a dai fili ko da yake yana ma jawabin shi ne suna ta kuka za ka ga mutane suna ta kuka a cikin dina amma duk da haka ba su yi wani tashin hankalin da ake ganin zai zama ma wani jami'a da wata matsala ba so bisa kamar yadda nace za a iya cewa sun kama hanyar ɗinke baraka da ke tsakanin kuma da grace alheri abdu kenan a can birnin philadelphia inda agogo ke cewa sha na safe ne a can da minti wato sha takwas kenan haka ma yake a nan washington dc wato sha na safe da mintuna sha takwas ga halima jimarau da shirinmu na gaba Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata, Assalamu alaikum barka da warhaka, da fatan duk kunanan lahiya. Yau za mu yi sallama da Malama Asaba Isa manomiya a gidan Barde da ke ƙaramar hukumar Kahuriya Rubori a jihar Katsina. A ƙarashen tattaunawar tamu Malama Asaba Isa ta yi kira ga mata su kama sana'a. Haka kuma idan na kusa da gwamnatin jihar Katsina na kusa kuma suna ji, idan kuma na kusa da gwamnatin tarayya na kusa su ma suna ji ku ƙara matsowa domin ku ji irin tallafin da Malama Asaba Isa take buƙata. Tallafi kan ba kaɗan wanda nake gida. na gaya na shiga harkar sai da taki ma ban da magunguna yanzu haka ina ɗaya daga cikin masu sai da taki na profos kuma wurin da zan aje wannan kaya ba ni da kuma filin da zan saya ma in yi ginin ba ni da kuɗin sayan wurin da zan ginin sa wannan kaya kuma jama'ar da ke son kayan amma abin yana bani mamaki sosai idan na ɗauki taki buhu ɗari biyu baya sati uku yake karewa to kaga ina da damar in samu gurin da zan sa takin nan da wurin da zan da filin da zan yi gini to wannan shi ne babbar damuwa ta sa zuciyar taimakon al'umma wanda na ɗauki ƙudiri ta wurin wannan ƙungiya ta sanjanta da furofon da shi oganmu mai ba mu taki masir wanda ya je gidana ya ga gidana kuma ya tabbatar da wannan kuma muna kan ci gaba da haɗa hannu da shi domin wannan gudanar da aiki na taimakon kuma su samu wannan dangantaccen noma wanda za mu rika sayar masa da taki su same shi a hannunmu ba hannun 'yan kasuwa ba su saya da sauƙin kuɗi kuma yana da kyau sosai takin mutane suna ta sha'awa kowane yana ta wanda bai da kuɗi ma yana jin haushi da bai da kuɗin takin to kaga gurin da zan aje wannan kaya da kuma magungunan da ba a haɗawa da abinci kuma na lura al'umman mu sun tsaya da kyau sun dage da ƙafar dama suna shiri domin ganin sun yi tafiya tare da waɗannan magunguna da kuma taki da kuɗa da mu a kan to ina ganin a cikin wasu damoyi su ke nan damoyin da ke gabana. daga ƙarshe akwai mutane da yawa musamman mata da yawa za mu ga suna zaune ba sa sana'a komi wani kira za ki ma irin waɗannan mata musamman masu ɗari-ɗari da harakan noma gaskiya idan mace ta ce za ta zauna ba za ta yi sana'a ba ko ta yi noma gaskiya ina gani idan ana kiran kama ana neman irin da ɗin nan ko jahilai ina ganin za a sa su a layin irin waɗannan matan saboda idan ba jahilci ba ko kuma rashin wayo me zai sa ka zauna da wahala da talauci kunya ce ko ragantaka za ta sanya ba za ka tashi ka motsa ka nemi na kanka ka tashi yaranka ai ko dan sabulun su kola ma a motsa balantana ilimin zamanin nan da muke so mu ga 'ya'yanmu mu da ba mu yi ilimin da zurfi ba mu ga su sun yi ai ko shi ya sanya ma mace ta ta yi sana'a har kai mu Najeriya da ta kunsa idan kana da kuɗi yaron ka zai ilimi to ni kuma ina ɗaya daga cikin masu kishin son ganin karatun yara na don saboda ina jin yara na maza guda uku dukkan su a hakan nan na yi ƙoƙari na sanya su suna sun yi NCE ɗaya yana furabin ma yana ɗan lallaɓa titin ɗaya kuma ya gama NC ɗin zai karɓi result ɗin shi ƙaramin su kuma yanzu muna kokowa da shi a kan yi sai yan mata guda biyu ɗaya ta gama secondary school sai mai bi mata ita kuma yanzu tana secondary school kuma sannan abincin da zaki ci ma yanzu ya zama duk na zamani idan ba manja a miya dole sai an sa maki idan ba maki da wannan ma in baki noma ba ta ga za zaki to idan baki tashi da sana'a ba baki yi noma ba to ai ka ga wahala ta samu kenan a ƙarshe in kin haifi yara suka taso suka tattake a haka to irin wannan ke sa a jefa yara wani mugun hali ko a samu tsarawo ko yan yaudara to amma idan kin koya masa hanyar sana'a da aiki ai abin da za su koya kenan hanyar da za su ci abinci sun santa to saboda haka ina kira ga irin waɗannan matan su tashi su motsa mu nema gaba ɗaya mu roƙi Allah ya taimake mu ya ba mu nasara a cikin nemawa saboda ni tun yarinta ta ban tsaya tun ina gaban iyayena na fara koyon kosai da niƙan hannu na zo gidan aure na ban fasa sana'a ba kulli ina jin akwai shekara da na rika yin kuɗi kuɗi sai a sati biyu ya ƙare kuma na yi sana'a sai da manja na san sayo biyu kafin bakwai biyu shi ma ya ƙare kai na yi sana'o'i da yawa saboda haka da na juya wa noma kuma sai na tsaya na dage mai da kafa biyu musamman ma da wanda zai taimake mun Allah ya riga ya karɓi kayan To ai dama masu iya magana na cewa Allah gatan bawa kuma idan Allah ya rihe taga sai ya buɗe ƙoha malama Asabe. Baki ɗaya da iyakacin wannan tattaunawa kenan da Malama Asabe Isa da fatan kun anhwana da bayanan da ta yi sai kuma rana a yau da izinin Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin manomiya Malama Asabe Isa ta gidan Bardan Kahur ya rubura a jihar Katsina. Da mai haɗa mana sauti Julius Gresham ne ce taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. yanzu kuma ga baba yakubu makeri da kaɗan daga cikin saƙon da ka aiko mana ta hanyar imel Sako na farko na cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas shugaba Buhari ya yi hangin nisa wajen soke gina gidan 'yan wasan Hausa saboda ya hango rashin alfanunsa ya fi alfanun shi yawa daga kamaludin Gidoga dutsen ma shi ko Ismail Ahmed Yalwa Nguru jihar Yobe cewa ya assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka gaskiya ban ji daɗin soke shirin gwamnati na gina film village ba ganin yadda 'yan fim ɗin Hausa suka taka rawan gani wajen tallatar da wannan gwamnatin Sako na gaba na cewa don Allah ku gaya wa ministan aikin gonar tarayyar Najeriya Mr. Abdu Ube kada ya manta da cewa Adama Fura ya daɗe ga mai jin yunwa fa. domin mun ji yana faɗa cewa nan da shekaru biyu masu zuwa a kawo ƙarshen matsalar abinci a Najeriya. Daga Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi. Sako na ƙarshe daga Yakubu Abdullahi Dambam ya ce salamu alaikum VOA Hausa da Allah ku bani dama ne kira ga ma'aikatar lafiya ta jihar Bauchi dangane da hali da asibitin General na garin Dambam yake ciki musamman bangaren da ake kwantar da maza inda wurin bashi da ƙofa sa'annan kuma ake noma a jikin ɗakunan marasa lafiya wanda yake ƙara wa majinyatan wasu cututtuka a sakamakon cizon sauro da fatan hukumomi za su duba wannan kukan namu Allah ya taimake mu amin. Tumar da lakar dai amanta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC ga wannan saƙon. mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na uku ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar ɗaya ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. A maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista. Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare. Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na la'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumi su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. Tanzu kuma sai labarai a takaice. hukumomin kasar japan na can suna ci gaba da binciken yadda aka yi wani mutum shi kadai ya shiga da wuka a wani wurin da ake kula da masu na kasa a jiki a kusa da tokyo da ake kiran shi sukui yamayurin ya kashe mutane goma sha tara a cikin wurin kuma ya raunana wasu da yawa yanzu haka an ce ma 'yan sandan garin sagamihara da ke da tazarar kilomita arba'in kudu maso yammacin birnin na tokyo sun cafke shi mutumin mai suna satoshi umasu dan shekaru 26 da haihuwa wanda shi ma tsohon ma'aikacin wannan wulin ne inda su wanda ya kashe din suke mutane akalla goma sha uku suka rasa rayukansu a sanadin wani mummunan harin babba mai da kungiyar tsageren alshabab suka kai a bakin kofar babban filin jirgin saman mogadishu da ke can somaliya a yau da safe daidai lokacin da ma'aikata suke cikin hidimar zuwa wuraren su na aiki tuni dai kungiyar alshabab wacce take da alaka da kungiyar alka'ida ta dauki alhakin kai wannan farmaki a cikin wata sanarwa da aka watsa a tashar rediyon ta ta andalus jami'an tsaro sun tabbatar da cewa bakwai daga cikin wanda suka mutu din sha uku duk dogarawa ne masu aiki wa majalisar ɗinkin duniya masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan gaba ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma can an jima da dare za mu sake dawa da izinin Allah kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga yan uwa da iyalan Abubakar Garba Ali saboda rasuwar mahaifinsu Alhaji Ali Muhammadu Samaru Zaria wanda ya rasu ranar Lahadi a zare da fatan Allah ya ji kansa yanzu a madadin ali mustapha sokoto da ita na gabatar da shirin da kuma julie levis gershon da ta hada shirin sai injinan mu franklin mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a daidai wannan lokaci da ke cewa karfe wato 11 ne na safe